da darajar ta shugabanci a wannan shekarar da guwa kwanakin nan guda biyu bayan an kaddamar da zaɓe allah cikin ikonsa ya tabbatar da ni na yi nasara kuma jam'iyya ta ce apc ta yi nasara wadda a yanzu wannan jam'iyyar da ga ta nan ta tinkari nasara na samun maimaita zaben shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar apc nan da yan lokaci kaɗan bola ahmed tinubu zai zama shugaban najeriya zababbe waɗannan mutane suna ta yawo da maganganu na karya maganganu da ba gaskiya ba wasu abubuwan masu ne suka yi waɗannan abubuwan da kansu don haifar da rashin zaman lafiya a ƙaramar hukumar tudu wada amma yanzu saboda sun faɗi zaɓe sun gigice su baya su. sun kama bi suna sharre-sharre da ƙaryace-ƙaryace suna ta rubuce-rubuce gun 'yan sanda suna rubuce-rubuce gun jami'an gwamnati ina so in amfani da wannan dama in sanar cewar a iya sani na tun daga lokacin da aka fara zaɓe karfe goma zuwa goma sha ɗaya na safiyar ranar asabar ashirin da biyar ga wata babu wani akwatu daga cikin akwatuna ɗari hudu da hamsin da biyu da suke karɓar hukumar tudun wada an yi zaɓuɓɓuka a kwana a tashoshin zaɓe lafiya an gama lafiya ba inda aka yi faɗa da wani haka an yi zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da lumana a akwatunanmu na ƙaramar hukumar doguwa guda ɗari da arba'in da takwas babu wurin da aka samu wani ishu ko wani yanayi da haifar da fada ko rikici a gindin akwati an haɗa sakamakon nan a karamar hukumar doguwa lafiya jam'iyyar apc da nake masu takara ta ci karamar hukumar doguwa cikin gagarumar nasara an haɗa ƙananan an haɗa zaɓe na mazaɓin karamar hukumar tudun wada wadda ita ce uwar karamar hukuma ita ce uwar mu gaba ɗaya duk da ita muke alfahari karamar hukumar tudun wada mazaɓin ta guda goma sha ɗaya da akwatunan nan da ake da su guda ɗari hudu da ɗari biyu da arba'in da hamsin da biyu babu inda aka yi rigima an haɗa sakamakon karamar hukumar tudun wada ina yi wa Allah godiya a daidai wannan lokaci ina ƙara yi wa jama'ar karamar hukumar tudun wada godiya domin yau da yake babu tsinannu a cikinmu yau babu 'ya'yan iskan cikinmu yau babu dutulu a cikinmu yau babu munafukan cikinmu yau Allah ya nuna mun ashe karamar hukumar tudun wada a ƙarƙashin doka nake aiki kuma na san darajar 'yan sanda na san darajar jami'an tsaro amma har ya zuwa yanzu da nake muku magana babu wani mutum da ya bani takarda ta gayyatar 'yan sanda har ya zuwa yanzu nake muku magana babu wani dan sanda da ya tare ni ya ce in zo ana nema na amma ina so in tabbatar da hukumar tsaro da jami'an 'yan sanda na jihar kano cewar ko yanzu aka sanar da ni ana nema na dan a tuhume ni ko a bincike wani abu na gaskiyar abin da yake faruwa ko ya faru a karamar hukumar tudun wada ranar da aka hada sakamakon zaɓe a shirye nake in je domin ban fi ƙarfin doka ba amma mai tallancewar an kama ni in cin mutunci yake gani to ni har yanzu babu wanda ya kama ni ba dan na fi ƙarfin a kama ni ba har yanzu babu wanda gayyace ni ba dan na karfin a gayyace ni ba kuma ko gobe ko yanzu a gayyace ni a shirye nake da je gaban hukumar yan sanda na yi bayanin da ya kamata in yi domin na san yan sanda da suka yi aikin hada sakamakon zaɓe a tudun wada su su ne shaida sun ga yadda mutanen nan suka ɗebo makamai suka ɗebo fetur za su ƙone hukumar zaɓe kuma a ƙarshe ofishinsu na jam'iyya da ya kama da wuta ya kama da wuta ne sakamakon fetur da kaya na kunna wuta na gobara da suka tara a ofishin su yi aiki da shi akan jami'an zaɓe da jami'an tsaro a ofishin hukumar zaɓe mu muka je muka ba ofishin hukumar zaɓe kariya ba a kona shi ba mu muka ba wa jami'an zaɓe kariya ba a kona su ba domin 'yan sanda a matsayinsu na masu bin doka da oda ba za su iya faɗa da 'yan jam'iyya idan za su yi ta'addanci tsakanin su ne su hana su yin ta'addanci ba za su iya shiga su zubar da su ba mu kuma a matsayin mu na 'yan siyasa kamar su mu ma ba mu niyyar mu zubar da jinin kowa ba kuma ba mu zubar da jinin kowa ba amma maganin shege dama sai dan cinwa kuma zaɓe za mu shiga na gobe in Allah ya kai mu ga 'yan takarata a doguwa ga ɗan takarata a tudun wada ina son ƙara jaddada musu da izinin Allah da ikon Allah da izinin Allah waɗanda mutane biyu za su yi aiki da mu a matsayin 'yan majalisar jiha a jihar Kano kuma duk wanda yake da tunanin zai iya fitowa ya canza zaɓe ko ya rigima don a yi zaɓen karya, to a tudun wani ya bai yi sama wannan so ne amfani da wannan dama na gargaɗi mai girma tsohon gwamnan jihar Kano in ja kunnensa tsohon gwamnan jihar Kano tsohon sanata Rabi Musa Kwankwaso da sani cewar ni fa ba dan tsoro bane ya sa mutanensa sun kona ofishin jam'iyya ta apc a tudun wada sati daya kafin a yi zaɓe ya ba wa mutanensa umarni sun bi duk inda billboard da bana ɗinmu suke an kona